Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Dr. Muhammad daga nan Kano. A yau a wannan babbar cibiya Fadimatu Islamic Herbal Center zan muku bayani akan menene paralysis ma'ana ciwon mutuwar ɓarin jiki. A wajen manyan likitocin duniya kamar su Rabin Sinha da hauransu suka ce paralysis shine kasawar wata gaba ta yi aiki irin yadda ya kamata ta yi ko ta motsa irin yadda ya kamata ta motsa shi ne ma'anar paralysis suka ce wannan yana faruwa ne ta hanyar rashin motsin wasu jijiyoyi ko sanadiyar datsewar saƙo ko jini na ƙwaƙwalwa tsakanin wata jijiya da wata jijiya da take ƙwaƙwalwar mutum ma'ana wani dadewa ne na blockage da ake samu a wata hanya nerves na jini da yake kwakwalwar mutum wacce sanadiyar wannan zai zama na kai wannan sako zuwa wata jijiya din zai zama na wannan abun ba zai yi ba sanadiyar wannan blockage din wannan paralysis ya rabu gida hudu a wajen bature akwai wanda suke cewa monoplegia akwai na biyu paraplegia akwai na uku hemiplegia akwai na hudu da yake cewa quadriplegia A gurguje babu lokaci, ma'anar wannan shine monoplegia shine mutuwar ɓarin jiki na ɓangaren ƙafa ɗaya tallintal dama ko hagu. Akwai paraplegia shi ko mutuwar ɓarin jiki na ƙafa biyu ba ƙafa ɗaya ba, duk ƙafafun biyu. akwai kuma na uku wanda suke cewa hemiplegia shi ko mutuwar ɓarin jiki wannan fa ba kafa kaɗai ba ɓarin jiki ɓangaren dama ko hagu ɓari ɗaya tak akwai na hudu wanda suke cewa quadriplegia shi ko mutuwar duk jikin gaba ɗaya barin dama da ɓarin hagu da ƙafar dama da ƙafar hagun kar mu manta daga kwakwalwa ne fa take bada umarni na yin wani abu ko rashin yin wani abu ko yin wani abu ko fasa yin sa misali kamar motsin hannu ko za motsa hannu ko za yi tafiya ko za yi fitsari duk umarnin kan manta daga kwakwalwa ne fa to sako da zai je duk wani bangare na na gaba ta bangaren dama wato yana daga ɓangaren hagun ƙwaƙwalwa ne. Haka na saƙo daga zai je daga wata ɓangaren gaba ta ɓangaren hagu shi kuma yana daga ɓangaren daman ƙwaƙwalwa ne kai wannan umarnin. Saƙon nan yana tafiya ne ta hanyar wasu jijiyoyi da ake ce musu nerves ta hanyar umarnin ƙwaƙwalwa wacce dama ita ce central nervous system. To saƙon fa kowanne iri ne yana zuwa ta hanyar abin da ake cewa spinal cord ma'ana lakar gadon baya kenan wacce ta haɗe da kwakwalwar mutum to paralysis na faruwa ne idan saƙon da ya to daga kwakwalwa ya katse ko wani abu ya katse shi kamar wani kumburin ciwo ko wani abu ya danne wannan nafs ɗin ta inna wannan saƙon ya riga ya katse sanadiyar blockage na danne wannan nafs kamar yadda muka yi magana a baya saƙon kaga bai je ba kenan to daga nan sai ka ji a ce mutum ya kamu da mutuwar ɓarin jiki paralysis akwai wanda suke cewa sansari paralysis wanda za a ce mutum baya jin muntsini ko an taɓa wani ɓangare a jikinsa baya ji ko irin su mono paralysis wanda za a ce hannu ɗaya ne tak ko kafa ɗaya ce tak kamar yadda muka yi magana a baya babu lokaci ba za mu tafi causes of paralysis me yake haddasa shi daga cikin su ashe akwai toshewar jijiya yayin kai jini kamar inda muka yi magana jinin ya ki zuwa ya katse kenan saboda ainihin karfin tafiyar jinin ko karfin turawa da zuciya ta yi hey, blocking sai ya katse sai mutum ya kamu da hawan jini wanda zai iya kamuwa kuma daga paralysis kenan ko duk wani abu da zai daɗe jinin ya kasa kaiwa inda zai je nan ma mutum ya kamu da paralysis wanda suke ce masa emboli alal misali abin da ake cewa yawan kitse ko yawan cholesterol ko daskarewar jini a wani lokacin yawan kiba da shauransu ko sickle cell wanda shi ma hakan yana iya haifar babban dai misali shine datsewar ko kaɗewar wani sako da zai datse babban nerves hanya ta jini zuwa ga sassan jiki amma the major causes na paralysis shine spinal injury ma'ana wani rauni a tsakiyar lakan mutum kamar bugewa ko wani ciwo ko hatsari da zai datse lakan mutum ya raba ta biyu sakon ba zai je ba kamar tuberculosis masu shan taba ma'ana da duk wani abu da zai datse laka daga kai sakonta zuwa sassan jiki to sanadiyar wannan fa abin da zai faru sanadiyar na daɗe wannan nafs sai ka ji wani ɓangare ya daina aiki a jikin mutum a wani lokaci fuska ko hannu kamar ina da karabin sun ha cewa ko wani lokaci ka ji baka jin ƙarfin motsa wurin rana ɗaya ka kwanta kuma ka tashi baka iya motsa jikin to duk irin wannan alama ce na paralysis da ka ji su kai maza maza ka je wajen masana a gwada ka a tabbata shine mu kuma muna da maganin sa babban malami yake cewa ma anzalallahu da ila anzalallahu a hadisin annabi ne daga bukari da ya faɗa kitabun ɗin ma'ana babu wani ciwo face akwai maganin sa. to da kaje irin wannan wajen masana a bincika a gaya hawan jini yaya siga kana da shi to daga nan an san me za a yi maka yan uwa ku tabbatar cewa annabi ya faɗa fa babu abin da ba shi da magani me ke kawo paralysis ma'ana stroke ainihin mutuwar ɓarin jiki a wajen masana suka ce yawan shan gishiri a abinci yana janyo ainihin matsala ta paralysis musamman daga mutumin da yake sama da shekara arba'in a yi sai su sai yan uwa farko zai fara ma da hypertension ne sannan ya tafi zuwa mutuwar ɓarin jiki haka ciwon zuciya yana iya haifar da paralysis ma'ana ciwon mutuwar barin jiki haka na cin maiko da yawa abinda suke cewa protein yana iya haifar da wannan alal misali cin kwai oba sai ga mutum ya kai haikara arba'in amma sai ya ce a soya masa kwai guda hudu ba ma haka jibi ma haka kar ka manta dan wanda za ka yi amfani da shi kai a wannan lokacin ba fa girma kake bukata kai ba a'a dan wani abu ne da ake bukata su zai amfanar da kai da ainihin zaka motsa jikinka wannan siga ya kone a rana ba fata ake kai girma a wannan lokacin kamar ina jariri ake bukata ya girma ba dan me zaka ci da yawa domin da ka ci irin wannan abin zai je daskare ne ina nufin dangin kitse din ko kuma dangin wani abu mai zai daskare ne a cikin kitsen ka ya zama cholesterol sai zama na ka ki kona shi saboda ba ka motsa jiki duk abin da ka ci ana so ka kona shi ne fa a jiki domin ka zauna lafiya pancreas ta aikin nata siga bai yawa ba siga bai kaɗan ba sannan ya bada umarni zuwa kwalwa na inda za ka amfani shi a rana rashin wannan zai haifar ma da hawan jini ya haifar ma da stroke sannan abu na gaba ka cika ƙoshi ba motsa jiki lalle wannan yana iya haifo da mutum mutuwar ɓarin jiki lalle annabi ya yi gaskiya a nan da ya ce idan ka ci mafi kankanta kai taku biyar duba littafin sarim albattar na shak wahid abdulsalam albali don ƙarin bayani ko kitabun ɗibbu na hadisin bukari shi yasa bature yake cewa balance diet yana da matukar fa'ida ma'ana haɗa tarkace na abinci mai sa kiba daban mai sa ainihin bangaren ganye daban bangaren abin da ya danganci duka duka balance diet daidaita abinci ko ne nau'in a jikin mutum shawarwari abu na farko dai dan ya kamata mu sani in dai ka wuce shekara arba'in ka dinka zuwa ana gwada ka a ainihin asibiti na wanda yake muna da shi a ko ina a je a gwada ka ka san matsayinka in zai yi duk shekara ka dinka sanin matsayinka sannan ka dinka motsa jiki kuma ka dinka abin da bature yake cewa balance diet ma'ana daidaita cin abincin ka carbohydrate protein da shauransu kowanne kana cin su akai-akai wanda ya dace kuma ka dinka zuwa ana maka medical check-up lokaci-lokaci yan uwa sannan a rage shan zaki kuma ina muku nasiha kamar yana babban dakkan nan na China Mr. Tangjar yake cewa a rage cin kayan kwalaba saboda ainihin wannan kansa da ake ce ta preservatives tana taimakawa wajen blocking na wata bangaren nerves zai haifo da mutum stroke wani zai ce ai ya fi so ya sha komai na kwalaba komai na kwali juicy juicy exotic duka gasu nan Allah ya sauwake ba su ne suke da illa ba ma'ana wannan additives da ake sawa wasu abubuwa na a ƙara masa zaƙi a sa preservative su ne illolin shi yasa iyayenmu na karkara sun fi kowa lafiya na mu da muke a yanzu. da ƙarfin jiki yan uwa ku same mu a Fatimatu Herbal santa muna da magani na diabetes muna da maganin diabetes ba cika baki ba ku zo za mu ba ku magunguna food supplement wanda ba su da illa zunzurutun ganye-ganye ne ko ku same ni a number waya 070 3094 ku dinka biyan mu biyan mu a tashar mu ta Fatimatu Herbal TV ku yi subscribing a duk inda kuke a duniya za mu yi aka muku kayan mu ne muku fatan alheri